shaitanun rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah muna bangarorin da malam ke mana bayani akan asima wato wasu shubuhohi da suka shiga ma wasu ɗalibai wanda suka biyo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka rika tuhumar mutanen kirki da wasu aiboba wanda muna aibobin da suka tuhumi Usmanu da shi har ya ja sanadiyan da suka kashe shi suka karya kofa wadda har yanzu an kasa toshe ta wa amma tarkul qas cikin abin da suka tuhume shi shine ya bar kasaru sallan kasaru ya bashi yace to amma tarkul qas fajtihadun in ji ibn al'arabi ce matsalan usman bin affan da ya zama <clears throat> ya tafi aikin hajji bai yi ƙasar ba istihadi ne ya yi shi usmanu if sami'a anna nasan iftatanu bil qasri saboda labari ya iske shi cewa wasu mutane sun fitinu da tsallon ƙasar kamar yadda aka sa <clears throat> wata shekara da aka samu wasu bayan ala daga nan Najeriya sun je aikin hajji sun dawo sai wani ya ce ashe ma sallan malamai kawai suna fada wani suka ga dama ne ko ina ka ga dama sallah kake duk ƙarya ce a ce sai an kalli gabas sun je ka'aba tushen sallan inda sallar ta yi asali kowa yana kallon da ya ga dama su sun kasa gane a maka suka ga wannan ba su gasa a madina ba tunda ai a maka za ka ga wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan duk dakin ake kallo ai ko saboda haka wani ya ce ashe ma sallar duk ƙarya ce ake cewa ana kallon gabas ko ina mutum ya ga dama kalla zai yi sun je tushen sallan sun gani ɗakin Allah gaba ɗaya na suka ji Allah ya sauke to mutane sun zo aikin haji sai suka fitinu sai suka ce ashe sallan ma gaba daya raka biyu ake ba hudu ba sai labari ya zo ma Usmanu wa fa'alu zalika fi manazilihim suka fara irin wannan dabi'a a gidajensu ba abun <clears throat> mamaki bane da lokacin Usman musulunci ya kai har cikin sanyi har rasha lokacin usmani ya hau halifanci sai na umar ya yi nisa da jihadi shi kuma umar ya hau halifanci sai na abubakar ya gama gyaran cikin gida abin da ya rige kawai a kama aiki so da haka umar bai zauna ba aikin ne. Usmanu na zuwa kuma ya ci gaba da aikin saboda haka an musulunci yi nisa wannan ya janyo muka karanta baya ya miƙe tsaye aka haɗa alƙur'ani in ba haka ba hatta alƙur'ani za ka karanta shi ba daidai ba kowa yana abin da ya ga dama Qur'an addinin ya fara nisa kace abu ya zama faro faro faro ya yi nisa fara'a anna sunna rubama addat ila isqat al-farida sai yaga cewa kai sunna za ta jawo kuma a rasa farilla akan sunna ka rasa farilla ha maslahatan anamu littafin ya sashi cikin bracket saboda bai daga cikin asali khawfu ta'dhi'a eh? khawfu dhari'a domin kange mutuncin addinin baki ɗayan shi an gane wannan ko malam ya sa footnote ah, kana zalika fi mina musimil hajj wannan ya faru a mina a aikin hajji shekara ta talatin 31 wa qad ataba abdurrahman ibn auf Usman, abdurrahman dan auf ya zargi usmanu fi itmami salati lokacin da ya salla ya cika wa hum fi minan suna mina an zo mina aikin hajji sai cika sallah abdurrahman na auf sai ya zarge shi fa'atazara lahu usmanu sai usman ya kawo mishi hanzari bi anna ba'd man hajja min ahli yaman cewa cikin waɗanda suka yi aikin haji a cikin 'yan yaman wujufatun nas jufa da wasu jahilai daga cikin mutane qalu fil amil madi sun ce a shekarar da ta wuce inna salata lil muqimi rak'atani ai sallah raka'a biyu ne ga mazaunin gida wa hadha imamukum Uthman yusalli raka'atayn ga shugaban ku nan ma Usman raka'a biyu yake kaga su a wurin su samu hujja thumma qala Uthman li Abdurrahman bin Auf sannan Usman ya ce mu Abdurrahman dan Auf wa qad ittakhadtu bi makkah ahlan sannan lokacin da muka zo garin Makka na ƙara aure na ƙara mata ai innahu sara fi hukm al-muqim lil musafir saboda haka hukunci na a bana ba hukuncin matafiyi ne hukunci na hukuncin mazaunin gida ne ga wancan aibu da nake fahimtar ya kamata yi haka sannan kuma gashi na ƙara mata tunda na ƙara mata a cikin garin maka to a cikin garin maka ni zan cika sallah wa qad ittakhadha ina nake fara'aitu an usalli arba'an sai na to ya kamata in yi sallah A hudu ne li khawfi ma akhafu ala nas saboda tsoron abin da nake ma mutane tsoro wato ya kuma maganar farko kenan na cewa wasu sun je sun yi sallah raka'a biyu sun makaraja abdurrahman bin eh, abdurrahman bin auf min indi usman sai abdurrahman dan auf ya fita wajen usmanu falaki abdullahi bin mas'ud sai ya habdu da abdullahi dan mas'ud wa khatabahu fi dhalika ya bashi labari ya ka kaji abin da halifa yayi kuwa anan mina ya sallaci sallah raka'a hudu azza da la'asar isha'i ma ya sallace ta raka'a hudu fa qala ibn mas'ud al khilafu shar usman yace naji tsoron haka amma sabani sharri ne malam ya sa tauraro amma a muktaba salafiya babu shi zamu dawo kan wannan tauraron dogon tauraro ne ga mun shafi jin kad balagani abdullahi mas'ud yace ai labari ya iske ni annahu salla arba'an raka'a hudu yi fa sallaitu bi ashabi arba'an sai ni miki hemata sai ni sallah ni ma raka'a hudu tunda kowa ya san mina ba jami'i ake yi gaba ɗaya ba a mina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya aikin haji da ya zo mina ba ba sallah ake yi duka ba a'a kowa a inda yake tsugune a heman shi anan yake sallah shine liman abin nan yawa za su samar da liman jagoran su na wannan heman shine liman to shi abla dan Mas'ud da labari ya iske shi aka ce ka ji labarin halifa yayi sallah raka'a hudu bai ce ma ɗaliban shi kami ba kawai sai miki tsaye da sallah raka'a hudu fa qala abdurrahman bin abu abdurrahman auf yace qad balagani annahu salla arba'an fa sallaitu bi ashabi ya yace ni labari ya iske ni a hemata aka ce halifa ya yi sallar raka hudu ban saurare shi ba kawai sai ni miƙe ne raka'a biyu sai na tafi na je na tankare shi in ji dalilin da sa ya raka'a hudu ni nayi raka'a biyu ne wa amma al'an fa sawfa yakunu alladhi amma yanzu to abinda ka faɗan nan fa shi zan yi yani nusalli ma'ahu arba'an mu ma za mu yi sallah raka hudu ne kawai a sauran sallolin har mu gama kwanukan mina kwanukan mina sune kwanukan aikin haji kwanukan mina kwana biyar in ka cika su ko kwana hudu shikenan aikin haji aikin haji ai kwana biyar ne in ka yi in ka yi gama komai da komai a hada kwana biyar saboda haka a kwanukan aikin haji shi to mu ma za mu ci gaba wannan duka sahabbai galibi hankalinsu ya tashi in kana karantawa in kana karanta sahihu muslim zaka ji inda Abu Dharr al-Ghifari ya tashi ya fada da ya jance Usmanu yi sallah raka'a yayi sallah yi sallah raka'a hudu ya zai yi sallah raka'a hudu bayan manzo Allah da na Abubakar da Umar suna yin raka'a biyu bayan ya gama ya yace ku tashi mu yi sallah raka'a hudu suka ce a ah, ya za ka yi raka'a hudu bayan kuma kai fada yace a ah, to kuna nufin yana wani abu na wani abu ya zo mana musiba to kun ga shi Abdullahi Mas'ud bai bai maji ya tankare shi ba raka'a nawa yayi raka'a hudu na kawai miƙe raka'a yace al-khilafu shar to akan al-khilafu shar maktabatu sunna kamfanin sun yi dogon bayani zamu dawo kan shi amma mu kai karken karatun ya zama a dunkule sai mu koma ara na maktabatu sunna ban ina jin ku yau ku tauraro yasa ko wannan sabon bugun sun yi kokari sun kokari su hada maktabatu salafiyya ne da maktabatu sunna wuri guda eh, yawwa ƙarya ta rudu motar ridin ko zamu dawo kan shi mu koma cikin karatunmu ma anna jama'atun minal ulama duk da yake ma wasu malamai qalu sun ce innal musafir innal musafir mukhayyarun matafi fa yana da zabi bainal qasr wal itmam ko ya kasuru ko ya cika nan ma akwai tauraro ko musamman maktabatu salafiyya ko akwai tauraro yace ma hasana ma ƙalal al Abibakar abi bakr bi tarka Usman radiyallahu anhu lil-qasr fi salati fi safari fajtihadun malin yace ya kyawan abinda qadi Abibakar bakr ibn al ya faɗi yake cewa usmanu da kaga ya bar kasaru ijtihadi wa fil hadith ya zo hadisi idza ijtahada al-hakim idan shugaba yayi ijtihadi fa asaba yayi nasara falahu ni yana da lada biyu wa in akhta'a falahu ajrun in koyi kuskure lada guda yake dashi wa Uthman fi hadhihi marra qad akhta'a Uthman kure yayi naqulu dhalika bi sarahatin malan yace haka ne al'amarin yake fa innal haqqa haqqu an yuttaba wannan shine gaskiyar matsalan kasar wa huwa ma dhalika ma'jurun 'ala duk da haka kuma Uthman na da lada wa dalilu khatihi min qawli ibn umar radiyallahu anhuma dalilin kuran da inda zaka gane kuran shine maganan abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi abdullahi da umar baki ɗayan su yace sahibtu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana la yazulu fi safar ala rak'atayn na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tafiya baya kari akan raka'a biyu wa ababakarin wa umar wa uthman kadhalik haka na abubakar da umar da uthman da haka suke yi ai kaga usman shi ma ai ba wai ba wai da ba haka yake ba da haka yake daga baya ne sai ya ƙara haka ne ko asali shi ma raka yake daga baya ne sai ya ƙara don tsoron kada jahilci ya fara yawa Musulunci yayi nisa wanda baki sun shigo Musulunci kuma gwarawa ta ƙur'ani sun koma suna diran mushi yadda suke karanta yadda ya sawaka kafin a kafa doka a mai da kowa kan ƙur'ani guda ɗaya ƙur'anin karan kanshi abin nan Huzaifatu ibn al-Yaman ya tabbatar mushi da cewa za a shiga cikin musiba nan gaba kaɗan Qur'ani kowa zai karanta shi da ya ga ba irin yadda manzo Allah ya karanta da sahabbai ba ya miƙe tsaye aka dawo da mutane kan alkur'ani guda daya to fituntunu sun fara yaduwa musulunci yayi nisa baki gwarawa sun shigo cikin musulunci sun yawa gaba ɗaya al'amari na neman ya rikici saboda haka sai ya miƙe kuma kun ga akwai sabani da yawa da za ka ga sai na Usman yana saba ma waɗancan na bayan saboda irin wannan akwai irin wannan na farko a ciki sannan kuma shi sai Allah ya mai tsawon rayuwa tun da kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Ali dama su biyar din su suka rike al'amarin kambun komi manzon Allah ya rike jagora ce kuma alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin ya zama ya ce waɗannan wanda za su biyo ni halifancin nan da za a yi na shekara talatin to ai kokari duk abinda aka san sa mutane akan hanya to wannan abin daidai ne to sai zama waɗannan hudun cikin su biyar duk shekara ɗaya suka duk shekarun su ɗaya daidai suka bar duniya suna da ƙarfi a ɗaya suna ɗan sauran ƙarfi a jikinsu dukkan su shekara 63 uku suka yi amma shi ya ta sama 90 ya haura 80 to kaga wasu canje-canjen dole ta su saboda shekaru ba wasa ba manzo Allah sallallahu ya tabbatar da cewa haram shekaru rashin lafiya ne yayi ta samun wasu abubuwa na rauni haka jikin shi ta rauni akan wasu abubuwa kuma zai zama wani abin kana so yi shi ba zai iya yin shi da sauri ba to kuma lokaci ka san jinkiri dan kaɗan sai abubuwa da yawa su taso jinkiri kaɗan sai ga abubuwa da yawa sun taso to da haka abinda za a zo mishi da shi yanzu yanzu yanzu nan ya ya dauki mataki akan shi karkin da sai ga sai ya wata sai ya zama fitina kuma a cikin mutane wanda yake sauran dubba haka suka rayu ba zalla ba ka yi rayu ba sai na bakar ba ka yi rayu ba maganar umar ba magana umar hayi ran da aka soke shi yana da kazar-kazar ba magana sai na aliyu har ran da aka soke shi yana da kazar-kazar to amma shi shi shi usmanu ba haka bane na farko ga shi da sauki saukin shi yasa mutane suke da rauni duk abin da aka kawo sai ya ce baya son gaddama bai san rigima a tattauna kawai meye za a yi in ma asaran kuɗi ne sai ya biya a dai ban magana ba sai an tono ta ba wannan kuma mutane suka samu dama suke rashin kunyan sai suka ga dama to kuma sai zama gashi ya yi shekaru da yawa an gane wannan ko shi sanya ko da huduba ne sai kaga huduban shi ya bambanta da sauran ko huduba ne sai kaga huduban shi ya bambanta wani akwai lokacin da rikin huduba gaba ɗayan ta ma a zaune maimakon a ce yayi a tsaye sai ya koma ya dan huta sai ya miƙe a'a a zaunan zai yi daga farko har ƙarshe yayi ta ya gama to irin waɗannan abubuwan sun rinka tasowa da yawa a lokacin Usmanu su ko mutane suka samu dama har suka suka yanka shi Allah ya sauke to a ce ma kasar ne gaba ɗaya misali mutum ya bar kasar gabaki ɗaya a rayuwar shi bai taɓa yi wa shi kina sai ka je ka yanka shi sai ka halatta jini shi ka je ka kashe shi Allah ya kare ballantana yana yi ya kawo dalilan shi guda biyu jahilai sun yawa baki sun yawa a cikin addini gwarawa sun yawa abinda aka yi anan kawai su ɗaukar je su yada sannan kuma gashi ya yi sabuwan amarya shi a fahimtar shi to yanzu shi dan gida ne saboda haka a cikin garin a nan maka aikin hajjin da ya zo ba kasar zai duka yi zai duka cika sallah ne kaga iyaka an ka auna a ce to ainihin an yi kure ba shi kenan ba ai sahabi dama ba masumi ne zai iya kure ba masumi ne zai iya kure to in ya yi kure ba shi kenan ba shi kenan ballantana su da suka rayu suke kai ka san waɗannan rayuwar da suke don Allah ne suka yi amma kawai sai kan yanke mai hukuncin kisa Allah sauke saboda haka Imam Bukhari fitar da wannan hadisin da Muslim Allah ya musu rahama qala Imam Shawkani qawluhu wa kana la yazulu fi safari ala rak'atayn zanci abla dan mas'ud da yace manzo Allah baya kari a tafiya akan raka'a biyu fihi anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam lazama al-qasr fi safari wa lam yusalli fihi tamaman abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ya lazanci kasaru bai cika sallah gaba daya wa hadith Aisha al-muttafaq alaihi sannan akwai hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda bukhari da muslim sun fitar da shi wannan almuttafaqu alayhi almuttafaqu alayhi yana nufin bukhari da muslim amma ba kowane muttafaqu alayhi ne bukhari da muslim ba sai in mai littafi ya ce in nace almuttafaqu alayhi bukhari wa muslim sannan ya zama bukhari wa muslim amma kada ga galibi yanzu za ga dalibai duk da ka sa almuttafaqu almuttafaqu alayhi sai ce bukhari da muslim ne saboda shine galibi littafin da ke hannun hannayen amma ba almuttafaqu alayhi shine bukhari da muslim ba kullum a'a islahin wasu ne daga cikin maluma shi yasa kowane littafi yake da bukata ka san shimfiɗan shi in ba shimfiɗan shi ka sani ba sai ka shiga lalura in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi akwai littafin da zaka samu tafi kwalai ba bukhari da muslim ba amma shi wannan yana daga cikin bukhari da muslim saboda ta sunna sun yi bayanin haka a cikin qaimasu an gane wannan ko ina nake da eh, tace far abinan ce salatu raka a taini. asalin sallah a biyu ne asalin sallah an farlanta ta raka a biyu ne faukirar salatu safari sallan tafiya sai aka bata a haka wa atammat salatu hadari amma sallan gida sai aka cika ta sai zama an cire salloli guda hudu an maida su an salloli guda hudu an ƙara su sun wuce biyu daya an ƙara mata raka daya uku an ƙara musu raka'a biyu sai aka bar kwaya ɗaya a raka'a biyu ta asali amma asalin sallah raka'a biyu ne kuma kun ga ai da ya ayyuhal muzammil ta sauka suran farko ikra ko da ikra ta sauka sai abin ya ayyuhal ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir ko sai ya ayyuhal muzammil sai ya ayyuhal muddathir to ya ayyuhal muzammil da ta sauka aka ce kumin lele illa Kalila sai aka farlanta sallah sallan kuma da aka fara farlantawa sallan dare kada sallah da rana a far a far musulmi da duka tunda musuluncin ana bin shi a hankali ne a lokacin so sai ya zama sallan dare aka ce a rinka yi kuma raka'a biyu raka'a biyu biyu ake yi raka'a biyu ai sallama ai raka'a biyu ai sallama ko kuma ai raka'a biyu kawai sai ai sallama shikenan ba sallan da za a ƙara a rana tace to haka aka yi ta yi har sai da aka shekara ana yin raka'a biyu sannan aka ce to sallan daren nan kada a raya daren gabaki daya a dai dibi wani abu ne a raya wani abu a yi bacci duk lokacin da aka farlanta da daddare ba mai bacci kowa dole ya sallan dare kuma sallan daren daga farkon dare zuwa ƙarshen shi sai da aka shekara sannan aka canza to shine cike bayanin cewa sallan asalin shi dama raka'a biyu ne sai daga baya aka aka bar sallah guda a raka'a biyu sallah hudu kuma aka yi musu ƙari daya aka yi musu ƙari daya raka'a daya suna ka yi musu ƙari biyu biyu haka ne ko wa fi hadhal hadith ne dalilin qawiyyun ala anna al-qasra lil wujubi nadmi kama za'ama ba'dhum wannan zaka ga ya tabbatar maka da cewa ashe sallan kasurar ka biyu ne kuma wajibi ne ba mustahabi ne sai mutun ya ga dama ba sallan kasar mutun ya sallan kasurin shi wa ila qasr fi as-safar ali wa umar wa akthar ulama as-salaf wa fuqaha al-amsar akan cewa sallan kasar wajibi ne sayyidina ali da umar da mafi yawan malamai magabata suka tafi da fuqahaul amsar malamai wato wanda Allah ya ba su fahimta a cikin addini malaman birane in an ce amsar galibi a wancan lokaci birane da Makka da Madina da Kufa da basara, da Sham da Misra gari shida sune birni sauran garuruwan kuma duk kauye ne dama in sun ba in ka dace malaman birni sun ce to garuruwa shida sun ce mutanen malaman Makka sun ce malaman Madina sun ce malaman misra malaman kufa sun ce malaman basra sun ce malaman sham sun ce malaman misra sun ce shikenan sauran garuruwan fa a to an gane wannan ko saboda haka fuqahul amsar wa umar ibn abdul aziz wa qatada wal hasan wal hanafiya wa qala hammad ibn sulaiman yu'idu man yusalli fi safar arba'an hammad ibn sulaiman yace duk wanda yaje sallan kasar sai raka'a hudu to ya saki sallah wa qala malikun yu'idu ma dama fi lokaci imam malik yace a'a inde da lokaci amma ba lokaci ya sallan shi raka'a biyu a kyale shi tafi abin shi an gane wannan ko wannan bayani ne kawai akwai ci gaban shi ne a wancan ci gaban ga ya sa shi ma dubu akwai walqalun bi an al-qasr li nabi lallahu a hade yake to shikenan mu koma sama waqtilifa fi dhalika eh ba mu karike shi ba Oh, mun karanta shi. A yana ka gan shi? To, awa. muje muje mu koma sama ina so footnote din ne yayi shi mai tsayi gaske in maktubatu sunnan nan su suka ƙara shi amma dai zamu karanta shi waqtilifa fi dhalika as-sahaba sahabbai sun yi sabani game da matsalan kasarun nan an gane ko to shine karkin karatun ayi to ina so mu kai karshen karatun ne sai mu dauko wannan dogon talikin da maktubatu sunna suka yi na kala muhammad sun sa footnote anan kowa na da shi نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المعروف بابن بابن بكر محمد بن يحيى الأشعري المالكي wanda aka sani da bin abi ya rubuta fi kitabihi at-tamhid wal bayan fi maqtal shahid Uthman at-tamhid wato shimfida kenan sunan littafin da bayanin kashe shahidi Usman ibn Affan kuma kaga wato duk wanda zaka ji zagin sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman yana zagin shi ne kawai na bata maka shi lokaci akwai hadisi ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi aka tambaye shi wai su waye yan aljanna waye ya kawo mutum biyu na farko su manya guda biyu ya kawo yace annabawa da shahidai annabawa da wane to kai kana zagin sayyidina abubakar kana zagin usman akan mene duk duniya kowa ya da sayyidina umar shahidi ne ko ko mi shakka duk duniya kowa ya da umar sai kashi shi yi shahidi ne yana sallah asubahi ranar juma'a duk duniya kowa ya da usman shahidi ne duk duniya kowa ya ji sai na aliyu shahidi ne kashe shi aka yi a masallaci duka waɗannan gurma musu ke aka yi ka san yan ta'adda tuntuna akwai yan ta'adda malam tuntuna ake ta'addanci manyan mutane ake basu shi sa daga kulafa ana wucewa waɗanda suka biyo bayan suka ɗauki matsara ba maganar kana tunanin kafi kowa adalci ne sai ka tafi haka nan saboda yan ta'adda sun nuna ma duniya aya sun nuna ma duniya aya sai na usman umar kashe shi ake. sai na usman kashe shi ake. sai na aliyu kashe kowanne wuka ya sha Kowannensu su wuka ya sha da haka daga baya waɗanda suka taso kawai sai suka fudda ka'ida kawai duk inda ke a samu matsala saboda kuma kowanne aka kashe shi sai zama fitina sabuwa ba wanda aka kashe shi zama fitina ba kowanne sai ya zama fitina fitina bayan fitina fitina bayan fitina rasa shugabanci ai fitina ce Allah ya taimake mu saboda haka maktal shahid Uthman wa huwa min makhdutat daril kutub al misriya yana daga cikin makhdutat littafin da har yanzu tsohon rubutu ne ba sabo bane makhdutat al misriya annahu rawa an jama'atin min as-sahaba itmam as-salati fi safari an samu wasu daga cikin sahabbai suna cika sallah ba sa sallan kasaru minhum aisha cikin su akwai na aisha radiyallahu anha wa salman akwai salman al-farisi wa arba'ata ashar min as-sahaba da sahabbai goma sha hudu sun fita sallah ba an sun fita tafiya ba sa kaso wa fi abwab at-taqsir bukhari ya zo a cikin babin sallar qasaru a cikin sahih al-bukhari ga littafi nan ga babi ga mujalladi ga shafi zuhri an zubair an aisha annaha qalat daga imam zuhri daga urwa dan zubair daga nana aisha Allah ya kara mata da tace as-salatu awwalu ma furidat rak'atani sallah farkon farlan ta ta raka'a biyu ne fawqirat salatu safari sai aka cika sallan tafiya wa atammat al hadri an fawqirat salatu safari sai aka tabbatar da sallan tafiya aka batta a raka'a biyu wa atammat al hadri amma sallan gida sai aka cika ta qala zuhri imam zuhri yace fa qultu lil urwa sai nace ma urwa ma balu aisha ta timu to me yasa aka samu nasoshin aisha ita Aisha radiyallahu anha ba ta ba ta kasaru sai ta cika sallah qala yace thumma ta'awwalat ma ta'awwala Uthman tawili ta yi irin tawilin Usman ai bai ta fara ba Usman ma baya kaso daga karkin rayuwar shi cika sallah yake to tai tawili ne irin tawilin Usmanu, karkin ta wata shubha ta taso mata sai ta ce to ta daina kasaru sai ta koma tana yin sallah cikawa tana cika sallah kuma gashi ita ta ruwaito wancan hadisin take cewa sallan kasar sallan tafiya an tabbatar da shi a raka'a biyu tunda dama asalin sallar raka'a biyu ne amma sallan gida an cika to kuma sai gashi daga baya ba ta yi kuma asalin hadisi ne lafiya cikin sahihul bukhari an gane wannan ko sai ci to me yasa ta ruwaito hadisi kuma ba ta aiki da hadisin cewa ba ta aiki da shi bane ta awwalat fassara ne ba kon fassara ne ya same ta shine sai take sai ta canza fasaran sai fasaran ya koma wani abu daban kuma an gane wannan ko saboda haka nan <clears throat> ah, wa fi musnad ahmad a cikin musnad na imamu ahmad an abbad ibn abdullahi ibn zubair daga daga abbad dan abdullahi dan zubairu qala lamma qadima alaina muawiya lokacin da um-, muawiya ya zo gare mu lokacin yana sham hajjin yana mai aikin haji kadimna hu makka sai muka tafi makka tare da shi fa salla bina raka rak'ataini sai sallan azhar rak'a biyu da mu mun sarrafa ila darin nadwa sai tafi gidan taro darun nadwa parliament kenan gidan da ake taro na shugabanni wa kana usman hina atamma salata idza qadima makka salla biha az-zuhra wal asr wal arba'an arba'an amma shi Usman ya kasance a lokacin rayuwarsa idan ya zo garin Makka a ƙarshen rayuwarsa yana sallan azahar da la'asar da isha'i isha'in nan ta karke dama ce ce sallan karke ko a rana to yana yin su ne fa idza kharaja ila mina amma in yi tafi Minna kuma Warafa da arfa ƙasar as-salah yake yi wato usmanu daga karkin rayuwar shi idan ya zo aikin haji amina ƙasar yake amma a cikin garin maka cika sallah yake an gane wannan ko to da ya zama bayan ya wuce hassan an ci ya zama halifa ya gaji baban shi a sayyidina aliyu ya hau kujeran ya ɗauki takardar rubuta wasiƙa ce aika ma'auya, shi ya sauka maimakon a ce hijaz mai shugabancinsu daban sham mai shugabancinsu daban to ya bar mushi halifancin ya bar mushi shugabancin ya zauna a kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda dama kujerar sai na ya riga fita ta garin Madina ta riga ta fita ta riga ta fada duniya tana yawo to ta zauna a can daga Kufa da koma can to da sai ta zamanta a Sham kujerar shi sa har yanzu littafan da ake bukata a mai da su larabcin zamani a shigo da su cikin duniya suna da yawa a Sham suna da yawa a sham ana bukatun waɗanda za su je su yi aiki larabcin da ne ya kamata a mai da shi larabcin da za a iya ganewa yanzu makhdutat ne da hannu ne da tawada aka yi rubutun da hasken farin wata dalilin gashin jimina ne alƙalamin saboda ita ce ta fara bayan halifofi sun wuce guda hudu to ne ta zama cibiya kuma aka san sahabbai ma dama lokacin da manzo Allah ya wafaci sun kasa zama a garin Madina sun fita sun watso sun tafi Kufa mafi yawan sun tafi Sham biyun suna sham amma sham fata da yanzu Yahuda sun riga sun karkasa duniya sun saida sham ta da sham ta da har wani bangare na Misira da cikin sham ne duk da sham daula ce mai cin gashin kanta misira daula ce mai cin gashin kanta to amma ko sun sassa na misira tana cikin sham ne a tsarin ta na da isra'ila sham palestine sham ne sham din ta yanzu sham ce har da jordan urdu tsaban zalunci ne aka kwashe yin gidan banu hashim aka kai su daji aka kai su urdu aka tara su a can yanzu shugaban kasan ku duba abdalla da Allah in ka ganshi ba za ka taba cewa yana da alaƙa da musulunci da larabci ba amma ba hashim ne za ka yana cewa ni jika za Allah ne matan shi siket ɗinta tsakiyar cinyar shi ta yake tsayawa za su fita nonon ta a waje haka za ka ganta ta tace kai ta yi wannan banu hashim mu an tashi magana ka jina cewa al-abdalla al-hashimi yana cewa mutanen saudiya wa ba komi bane shi jinin manzo Allah ne urdu urdu yar kasa ce kaɗan yaki family banu hashim kawai aka kwashi aka je aka tara su a can aka je aka aje aka kura musu tutunu suka lalace har ta dogori ba su isawa sawa idan kowanne ko limamin juma'a ne ya zaga shi shaki ya sa dan court ya shaki magogoro da necktie cikon kafurci cikon kafurci ya ya magogoro yana yana magana sama sama yana shaki murya haka shugaban kasan za a ganshi in zai tafi da shi da matan shi kwaya daya ya rike hannunta ta sa dan riga da dan yar makayin turare suke yi yar riga da yan firit ka rasa ma da riga da abin tata ne aka dinki goko da menene uku bai da wani amfani firit abu riga na fil fil fil fil fil fil fil da dan sket ko cinyan ba a rufe shi amma zaka yi na ce ana nahnu al hashimiyun nahnu al-hashimiyuna to da dinnan in ka hada su ake ce mu sham sham tana da girma tana da yawa amma yanzu yahuda sun tsuntsunka ta sun kasa kamar da suke ma duniya sun kakka sun gugu tsoro duniya kuyya kuyya sun kirga wani kuyya bakwai wani kuyya tara wani kuyya sha biyu duk sun sayar suna ta azabtar da bayan Allah Allah ya kare saboda haka lokacin da ya zo shi sai yi sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya saba bai san cewa Usmanu a ƙarƙin rayuwar shi haka yake yi ba a cikin garin Makka baya cika sallah amma in an je mina an a cikin mina ne kawai ba cika sallah a cikin garin maka yana cika sallah an gane wannan ko fa idza kharaja ila mina wa arafat qasara salah fa idza faraga min alhajj in kuma ya gama aikin haji wa qama bi mina atamma salah idan ya gama aikin haji ya koma mina saboda asalin mina shi kan kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman nan ne wata cibiyar shi ta duniya anan ake kullayar jiniyoyi da alakoki da kasashen duniya duk kulle-kullen da manzo Salam ya rika yi aqabat daga bai'atul aqaba al-ula bai'atul aqaba al-thaniya duk wani kulle-kulle da manzo Allah ya kukkulla wasu rijiniyoyi da wasu kasashe to ai amina ya kukkulla su to ha halifofi sun kasance idan aka gama aikin haji gabaki daya ba maka suke zuwa su tare ba sai su koma mina to in koma mina nan za a yi ta mitin yan ƙasa kaza sun zo yan ƙasa kaza sun zo meye matsalan ku ya za a daga addini ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza kuma har yanzu ba ba wannan ba za ka iske da aka gama aikin haji kowace ƙasa sai a ce su aiko da mutum goma ko sha biyar duk ƙasashen da suka zo ko mutum dubu nawa ko ƙasa nawa ne sai aiko da malamai guda goma sha biyar ko guda ashirin sai ga saudiya a yanzu sun kira taro na kowane bayan aikin haji kamar wanda ake yi yanzu din nan karanta daga shekaran jiya da aka fara to duk aikin hajjin an gama shi tun wancan lokacin ba su bashi ba zuwa yanzu za a kira kowace ƙasa su yi bayani mai ya labarin addini sannan ya labarin sunna a ƙasan yaya za a taimaka mu sunna me suke da me suke bukata yaya za a yi kaza za a yi kaza saboda haka sai a tallafa musu da abin za a tallafa musu bakin gurguru a yi haɗin gwiwa da za a yi haɗin gwiwa mutum nawa za a ƙara ƙaruwa su shigo nan su yi karatu a ba su tataccen karatu su gane ƙur'ani su gane sunan manzon Allah sallallahu su gane harshen larabci da kyau a sake tura su ci gaba da karantarwa to aikin ba a bashi ba to usmanu sai kasance idan ya zo cikin garin maka cika sallah yake amina kasar yake yi in an gama aikin haji baki ɗaya kuma an sake komawa mai na karo na biyu don tattaunawa nan ma cika sallah yake yi baya kasaru to da muawiya ya zo duk ba haka yi bishi shi muawiya da ya zo a maka sai ya kasaru inda usmanu yake cikawa amina sai ya kasaru to anan mina usmanu ya sallah kala biyu akwai lokacin da ya cika akwai lokacin da ya kasaru farkon rayuwar shi ya kasaru ƙarshe ƙarshen rayuwar shi ya cika ƙarshen rayuwar shi gaba kiɗi kuma ya sake kasaru amina to amma wajen taro bayan aikin mina wannan babu sabani tun da ya fara cika sallah sallah shi ya ci gaba da cikawa to shi mu duk bai haka ba a makka ya cika sallah amina kwanuka aikin haji ya yi kasaru amina bayan aikin haji ya ci gaba da kasarin shi kasarin shi yake ta yi shi bai yi irin na Usmanu ba an gane wannan ko kuma shi muawiya dan uwa yake dan uwa yake ga usman ibn affan saboda haka malam yace hatta kharaja min falam ma salla bina ay muawiya az-zuhra rak'atayn lokacin da muawiya yi sallah raka biyu da mu nahada ilayhi marwan wa umar ibn uthman lokacin da yi sallah kasaru bai rarraba shi yanda usmanu ya raba ba sai mutum biyu marwan bin hakam da umar dan usman shi usman bin afan yana da da umar din lokacin usman ya riga ya rasu shi suka tashi fa qala lahu suka ce masa ma'aba ahadun ibni ammika bi aqbahi mimma ibtahu ma'aba ahadun ibni ammika bi aqbahi mimma ibtahu ba a samu wani daga cikin babu wani wanda ya aibanta dan baffanka kamar irin yadda ka aibanta shi suka ce mishi suka ce mafa shugaban duniya suka ce mamu auya dan baffanka babu wanda ya taba aibanta shi irin yadda kai yanzu ka zo aikin hajji ka aibanta shi bai san abin da yi ba ƙala lahum sai ce musu wa ma zaka wani aibanta usmanu yi ba ƙala lahu sai suka ce alam ta'lam annahu tamma salata bi maka baka san shi ba kai yin sallan shi ba daga gargar rayuwa shi in ya zo garin maka cika sallah yake yi in ya je mina kasar yake yi in an gama aikin hajji an gama zaman mina an zo tattauna da kasashe baka sun cika sallah yake yi ba labari bai iske ka bane kai duk kai kasaru ina nake fa zakarahuma annahu sallaha ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa abi bakari wa umar sai ce to ai haka haka sallan haka ake yin ta kasar ake yin ta gaba ki daya babu inda ake cika ta qala sai suka ce fa inna ibnu ammika kana atammaha dan baffanka usmanu ya cika sallah ne والظاهر أن معاوية رأى أن القصر رخصة شي عثمان شي معاوية yana ga kasarin nan fa ce wa anna al-musafir ala takhyir me tafi yana da zabi in yaga ya kasaru dama ya cika fassal al arba'an shi ya sanya yi sallan al-asr raka'a an gane wannan ko shi sa ya sallar la'asar ya ci gaba da sallolin shirka a hurhudu wato kenan bayan sallan azahar amina kwanukan taro ya yi sallan raka a biyu kasar da suka yi mishi wannan magana sai kuma da ita raka a hudu ba fitina ne yake so a lokacin bako yana ga to mukhayyar kenan zai yi mutum ya raka a biyu zai yi raka a hudu wannan ne malam ya kawo shi sai dogon tawilin nan da mai maktabatu sunna suka yi shi za mu karanta shi kafin karanta matsala ta gaba a dunkule wannan karatun namu na yau ibn al-arabi yana so ya ce kasar da sayyidina abubakar eh, usman ya bari ijtihadi ne ijtihadi ne kuma ga dalilan shi da ya sanya bai yi ba to akwai inda aka ce al-khilafu sharrun to shine malam yace qariya ataridu mu'taridun fa yaqulu kayfa yaqulu ibn mas'ud al-khilafu sharrun wal hadith an-nabawi yaqulu ikhtilafu ummati rahama wannan hadisin malin yi dogon bayani akan shi sai naga tawili ne ba'id yana da alaka da karatun amma ƙarin bayani ne to kuma ya shafa wajen shafi uku yana fafata shi tunda bin littafi muke ba za mu zallake shi ba insha Allah za mu karanta shi amma za mu bar shi sai mako mai zuwa shi Abdullahi da Mas'ud ya ce sabani sharri ne sai kuma ga wani hadisi wai ya ce sabanin al'umma ta rahama ce cikin su wanne ne hadisi wanne ne ba hadisi ba shine bayanin da yayi wannan ba wani abu ne mai tsayi ba an san ikhtilafu ummati rahama ba ma hadisi ne ba ma hadisi ne ba saban al'umma na rahama ne ba hadisi ne ba kutukuta to shine zai tattauna akan shi mako mu zuwa sai mu tattauna akan shi din insha Allah sai mu dauki risala sai mu karanta mu karanta risala zamu tsaya